subscribe and sign up. Please da ba zuwa subscribe sanarwa don samun da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Littafin kurkukun kadara kashi na arba'in da tara sai kuma shige. Haka kowa ya baza ido suna jiran ganin menene a tsanaki Angel ta soma warware wabin shi ɗin a wani sulo sai da tattaddo karshen shi ta ce fefa ɗin da aka nannaɗe shi a hankali take bin shi da kallo sai asiza duk suka zazzaro idanuwansu ganin wani irin abin ban mamaki da ba su taɓa gani ba shin kun san menene na san kun kosa ku ji ko menene to ba komai bane face madobi wani farin ciki ne ya bayyana akan fuskar Angel da karfi ta ambaci sunan shi mero yayin da take kallon kyakkyawar fuskar ta wanda yaushe rabon da ta ga siffarta siffar face ɗinta tun tana a tare da dadinta tsawon shekara hudu da watanni ya ma kusa cika biyar ya burge ta sosai madubin round shape ne mai matukar ɗaukar ido yadda ka san 'yan kauyen ido sama aka suka kewaye madubin suna kallon fuskokinsu sun saki baki kamar icen sakarai in ka cire mutum ɗaya wanda ya ja gefe wanda ya ja gefe ɗaya kamar baya maraba da ganin sabon abin da ba su taɓa gani ba su ko sai ihu suke suna murnar ganin fuskokinsu kamar su yi hauka ɗakin nasu ya cika da hayaniyarsu abin nema ya samu tsohuwa dai sai murmushi take tana kallon su sun dasa madubin gaba na tsawon lokaci sai faɗi suke wai dama haka fuskokin mu suke aziza ta ce wai allah na ta ma haka nake da kyau komai na fuska ta, ɗan karami mai kyau hanna ta ce ni ma kyakkyawa ce idanu na farare kal ga dogon hanci dije ta ce duk da ban kai ku kyau ba amma ni ma ba daga baya ba manyan kyau ne da ni tana rufe baki yasmin ta ce ni matsala ta idanuwa na yan mitsi-mitsi kamar za su shige ciki hanci na loliyayye har gwara baki na ma ka baki dai suka washe da dariya har da tsohuwan farbin dai ta kwarawa madubin ido ita da Robina sai kallon fuskokinsu suke yi kamar za su lashe su har sai da Haris ya kai hannu ya dankwali kawunan su tukunna suka zabura suna faman wurga mishi harara idan kun gama kallon kurallan ku ba mu abin muma mu dubi kyawun fuskokinmu wani irin kallo farbin ta yi masa tare da cewa shawara kyauta haris ka hakura da duba abin nan saboda ina jiye maka tsoron munin ka da zaka gani zai iya sawa zuciyarka ta buga kafin haris ya bata amsa dije ta raga shi cewa ki iya bakin ki farbin karya kike ki ce wai haris bai da kyau dan kawai yana da duhun fata ne kuma a hakan ba karamin kyakkyawa bane kawai kina yi mishi bakin ciki ne ta kai karshen maganar tana jifarta da harara hakan ba karamin daɗi yayi ma Haris ba ko ba komai Dija ta yaba yabe shi abin da ma ya ƙara burge sa da kanta ta roƙo madubin daga hannun Angel ta kanga masa a saitin fuskar sa a tare suka haɗa face din su suna kallon juna ta cikin madubin sai dariya suka sake satar kallon da nashi Angel ta yi don ta ga a wani yanayi yake ciki yana tsugunni a tsakanin su Jabir da Mubin ya ɗan dukar da kansa kasa yayin da idanuwan shi suke akan yatsun hannunsa a ran da ta ce shi kuma haka zai kare kowa yana kallon fuskarsa a cikin miro banda shi ba ma ya sani ko aljani ne shi yasa yake tsoron ya haska fuskarsa cikin madubi amma dai zan so ya karɓi miro ɗin nan ko don ya ga irin baiwar kyan da Allah ya yi masa ƙasa karasa maganar ta yi ganin yana ƙoƙarin ɗago da kansa da alama ya ji a jikinsa ana kallon shi da sauri ta dukar da nata kan kasa tana faman tsoke baki ko da ya dago bai ci sa'ar hada ido da ita ba sai suka hada ido da Haris ya sakar masa murmushi yana faɗin Dije ba ni abin nan in haska ma sarkin kyau fuskarsa na san yau da nishi ko bacci ba zai iya yi ba idan har ya yi tozali da kyakkyawar fuskarsa ya karasa maganar tare da sanya hannu ya riko madubin ya ɗan yankura ya miƙe ya nufi danish sai dai kafin ya karasa danish ya yi saurin kifa kansa saman gwiwarsa bubbuga bayan shi Haris ya tare da cewa kar ka bani kunya mana kowa kowa ya share ka sai ni da na damu da kai please bro ka ɗago ka kalli fuskar ka ba tare da ya ɗago da kansa ba ya ce Harris. I can't bana son ganin shi please ka janye shi daga saiti na zai iya affecting lafiyata jin wannan maganar ta Danish yasa duk suka dago da idanuwansu suna kallon shi lamarin ya ɗaure musu kai DJ ta ce but why Danish kowa fa ya duba fuskarsa kuma lafiya lau ba wani abu da ya cutar da mu sai kai za ka ki kallon fuskar ka? jabir ya ce haba da nishi idan ma saboda abin da ya faru a tsakaninmu da kai ne yasa ka ce ba za ka dubi abin nan ba ina mai baka hakuri just for today a matsayinmu na 'yan uwa mu kalli fuskokinmu cikin bakon abin nan lamarin ya yi matukar ɗaure musu kai sai roƙansa suke yi suna yi mishi magiya akan ya kalli madubin amma ɗan tahalikin nan ya ki ɗagowa rai a ɗan ɓaci aris ya damƙe sumar kansa da niyyar ya ɗago da kansa ya tirsasa masa akan ya kalli madubin ai kuwa a ɓace idan shi ya bangaje Haris madubin da ke hannun shi ya kubce zai kife kasa jikin hakir ma yan matan nan suka yi sauri suka ruko sa ran Haris ya kara ɓaci ya shiga zazzaga masa masifa Dijit ta ce su rabu da shi dama baya a tare da su shi kaɗai ya san dalilin shi na kin kallon madubin dan Danish ba abin yarda ba ne tsohuwa dai tana a tsaye tana bin su da kallo bata tanka musu ba duk wanda ya yi magana idanta na akan laɓansa. Naufal ya ce, Ku da kuka damu da shi, ai ga nan ya ba ku kunya, kar Allah ya sa ya kalli madubin, don ma ya samu ana lallaba shi ne. Kuma wallahi da a ce madubin nan ya kuma wallahi da a ce madubin nan ya fashe. Silar hankali, Haris da kai, da ka ji a jikinka, sha sha sha. Yana huci ya yi maganar, ni dai a iya sani na, aljanu ne ba sa son kallon madubi ko su gifta, ko su gifta ta wurin da aka ajiye shi. idan su suka yi siffar mutane saboda baya ɓoye ainihin siffar su ta jinni na taɓa kallon wani fim da irin hakan ta faru ina da tabbacin cewa danish ba cikakken mutum bane yana da alaka da aljinu angel ce ta yi wannan tunanin a cikin ranta gyaran murya da tsohuwa ta yi masa ne yasa suka ɗago suna kallon ta banda danish da ya kifa kansa saman gwiwowinsa ku kyale shi idan ya nuna baya son abu to ku daina kokarin tirsasa shi kuma kada hakan ya sa ku zarge shi danish dan uwanku ne tamkar uba yake a gare ku da shi da Haris tun ɗazu na lura da irin wariyar da kuke ɗan nuna masa shin me ya faru a tsakaninku ne ko wani zai iya faɗa mini ta yi tambayar tana bin fuskar da kallo Dije ce ta kwashe duk abin da ya faru a tsakaninsu tun daga kan batul da ya bi cikin toilet ya riko hannunta ya damƙa ma kattin nan ita har zuwa irin bugun da suka yi masa da kuma yanke alakar da suka yi da shi tun kafin dije ta kai karshen maganar ta tsohuwa ta soma girgiza kanta yayin da idanuwanta ke akan danish da ya kifa kansa duk sun lura da irin damuwar da ke akan fuskar tsohuwa magana ta soma yi cikin nuna ɓacin ranta ga abin da suka yi mishi kada ku kuskura ku kara ɗaga hannu ku ce za ku taɓa lafiyar jikinsa ba ma shi kaɗai ba kowa ma na yi mamakin jin cewa kun ɗaga kun haɗa kai kun buge sa sai ka ce wani jaki ko a shekaru da nishi ya ɗare muku amma a haka kuke rufe ido kuke jibgarsa kamar bawanku ina hankalinku ya tafi ne musamman ma ke Angel tai maganar tana nuna Angel da sandar hannunta ya tsina fuska Angel ta yi tare da cewa ai ni ban taɓa sa ba lokacin da suka jibge shi na suma bana a hayyace na kuma da a ce ido na biyu sai na balla hannun shi sai hannun shi da ya rike batul saboda bai da tausayi mugu ne shi ina ji ina gani ya ni da batun ɗita tana kuka ina kuka da kyar angel ta karasa maganar tare da ɗaura kanta saman a saman labs ɗinta tana shishshekar kuka tunawa da irin abin da ya faru a ranar gashi har yau babu alamun za a dawo musu da ‘yar uwarsu dije ta ce har ga allah da nishi ya kona mana rai ya yi mana abin da ba za mu taɓa mantawa ba tabbas shi ɗan uwanmu ne amma baya a tare da mu akwai wata mummunar manufa a tare da shi Idan ba haka ba me yasa duk irin shakuwar da ke a tsakanin shi da Batul bai duba wannan ba. Ya rasa da me zai saka mata sai da shari. Ai wallahi duk abin da ya faru da Batul alhakinta na akan wuyansa. Kuma jira muke ta dawo mu ga a wani hali take ciki kafin mu karasa yanke masa hukunci. Daga cikin zuciyarta take magana fuskar ta babu alamar wasa. Tsohuwa sai jinjina kai take tana kallonta sai da ta kai karshen maganar ta tukunna ta ce ai kuwa in dai kuka ce za ku ci gaba da taɓa lafiyar jikin shi da rabon wata rana ku rasa wata rana ku rasa madafarku na yi mamaki da danin shi ya kyale ku har kuka jibge shi bayan yana da karfin da zai iya rama abin da kuka yi mishi amma saboda ƙaunar da yake yi muku sai bai yi hakan ba saboda baya san wani a cikin ku ya cuto ba ku da masoyi a duniyar nan da ya wuce da nashi shi tamkar jagora ne a cikin rayuwarku ku daina raina shi akwai ranar da zai yi muku amfani amma muddin kuka ce za ku ci gaba da nuna mishi wariya a cikin ku to tabbas kuwa za ku yi da na sani mara amfani tunda tsohuwa ta so mu koro musu jawabi suka kasa kunne suna sauraron ta ba tare da suna fahimtar takameme abin da take son ganar da su ba dan su a nasu tunanin ba su ga amfanin da zai iya yi musu ba in banda ya hau gado ya naɗe kamar wani basarake ba lallai ne ku fahimce ni ba saboda na karanci hakan akan fuskokinku shawara ce nake baku kyauta Ba na so ku yi da na sani a nan gaba har suna haɗa baki wurin furta kalmar da na sani dije ta ce a kan me za mu yi da na sani bata ta amsa ba ta ce ku tattara kayayyakin nan ku mai da su cikin akwatin ku rufe shi sannan ku kawar da su gefe ina so mu yi magana da ku kafin in tafi da sauri Zahari suka mayar da kayan da suka ciro cikin akwatin suka datse shi tare da jinsu gefe ɗaya suka jingine su a jikin tebur ɗin ɗakin bayan sun dawo tsohuwa ta ba su umarnin su tsaye ga baki ɗayansu suka yunkura tare da miƙewa suna kallonta duk sun kagara da su ji me take son faɗa musu ɗaya bayan ɗaya take bin su da kallo na ɗan wani lokaci kafin ta soma magana cikin muryar ta ta tsoffi tsawon shekara da shekaru ina rainon yara a gidan kurkukun kaddara ban taɓa samun yaran da suka kwanta mini a raina ba na ji ina ƙaunar su har cikin zuciyata ba irin kuɗin nan ba kun ciri tuta domin kuwa kun kafa tarihi a cikin rayuwar tsohuwa ta mira murmushi ne bayyana akan fuskokinsu in ka cire mutum hudu Angel, Dija, Haris da Danish babu walwala a tare da su. Na so a ce ina da hanyar da zan iya taimaka muku saboda ƙaunar ku da nake yi sai dai kash ba ni da damar yin hakan amma ina fatan nan gaba idan muna da tsawon kwana mu sake haɗuwa da ku duk da na san zai yi wuya kallon kallo suka shiga yi wa junansu kamar sun fara fahimtar inda zancen ta ya dosa tsawon lokaci ina ta a tare da ku duk da ban amfane ku da komai ba amma na fi waɗanda suka yi silar zuwan kukurkukun nan na reni wasunku tun suna ƙanana tun ba su san kansu ba har suka fara tasowa suna rarrafawa yanzu ga su nan sun girma gwanin ban sha'awa wannan abin farin ciki ne kuma abin ayaba mini ne ga wanda ya san ya dace ta maganar fuskar ta ɗauke da murmushi bayan Allah duk jikinsu ya yi sanyi sai kallon kallonta suke yi a cikinku akwai waɗanda suke yi mini kallon muguwa makaryaciya mara amfani akwai ma wanda ta ce da ni da tukunyar fulawan da ke a cikin toilet ɗinku ba mu da bambanci dukar da kai kasa angel ta yi cikin jin nauyin maganar da tsohuwa ta yi ba za ku taɓa sanin amfani na ba sai ranar da bana a tare da ku a ranar za ku tuna da irin muhimmancin da nake da shi a cikin rayuwarku kuma a wannan lokacin za ku yi da na sanin rasa ni a tare da ku amma bana son hakan ya karya zuciyoyinku ina so ku karfafa ma juna gwiwa ku sa wa ranku cewa ko babu ni ko babu wani a cikin 'yan uwanku za ku iya rayuwa to mun kuwa ba a halici duniya don mu dawwama a cikin ta ba dole ne akwai ranar da kowa zai bar ko muna so ko ba ma so dakatawa ta danyi da yin maganar idanuwanta sun yi jawur a yayin da take kallon su abin da yasa na bukaci a baku waɗannan sabbin kayan saboda ina so nima wata rana ku tuna da ni a cikin rayuwarku akalla dai na yi muku abin kirki bata karasa maganar ba sakamakon shekar kukan da suka fara bata sanya aka yi suka ɗago ta ba tun kafin ma ta karasa zance girgiza kai ta ɗanyi tana murmushi ta ce jikoki na kenan me yasa za ku karaya tun yanzu haba kar ku yi haka kar mu yaka da ku kada ku bari hawayenku su zuba akwai ranar da za su yi muku amfani don Allah ki fahimtar da mu me kike son faɗa mana Ka baki ɗaya kin jefa mu a cikin rudani. Aziza ce ta yi maganar ban kwana nake yi muku wani irin bugu zuciyarsa ta yi tsabar tashin hankali ne ya bayyana akan fuskokinsu sam sun kasa furta komai dama na faɗa muku cewa ni mai reno ce a ka'idar aikin masu reno na gidan kurkukun kaddara da zarar yaran da yake reno su mallaki hankalinsu to za a canza wanda zai rinka kula da su ne a matukar roɗe suke kallanta wasu har sun fara matsa kwalla ashe ba su ji komai ba zan je na ci gaba da renon kannanku masu tasowa ko kuma za a canza muku sabuwar da za ta ci gaba da jagorantar rayuwarku sai dai fa za ku ga bambanci domin kuwa ni ba komai bace a kanta ban sani ba ko ta kawo muku ziyara cikin sanyin murya da nishi ya ba ta amsa da cewa ta zo na manta ban faɗa musu ba ne. tsohuwa ta ce ba kowa bace face tsohuwa zafirin ita ɗin ta kasance ɗaya daga cikin shugabannin da ke rike da gidan kurkukun kaddara kaifi ɗaya ce zuciyarta ba ta da bambanci da dutse a rashin tausayi cikin kasa a rashin tausayi cikin kaso ɗari tana da casa'in da tara tashin hankalin da ba a sami shi dead tuni gwiwowinsu sun jima da sagewa zuciyarsu ta tsorata sosai tun kafin ma su yi tozali da tsohuwa zafirin kusan a tare 'yan matan suka zube gwiwowinsu banda angel da mazan sai kuka suke yi suna roƙonta akan kar ta bari a kawo musu tsohuwa zafirin idan ma ya zama na dole ta rabu da su to ta taimaka ta hana a kawo musu ita a bar su su yi rayuwarsu ba tare da kowa ba za su iya kula da kansu cikin raunin murya tsohuwa ta ce ai ba ni da ikon da zan hana tsohuwa zafirin zuwa gurinku saboda a matsayi ko ka faɗar ta ban kama ba wani abin ɗaura kai ma ita da kanta ta nemi da a ba ta ku don ta ci gaba da kula da ku saboda ita ba cikin ma'aikata take ba shugaba ce ra'ayin kanta ne zuwa gurinku kai da nish ai ka ganta tana da babban mukami a gaban rigarta taurari uku ne idan ba ku san ma'anarsa ba bari in sanar muku duk wanda kuka gani da sta uku a gaban rigarsa to shugaba ne na gidan kurkuku a mataki na ma'aikatan prison daga sta ɗaya yake farawa zuwa sta biyu kafin ka samu taurari ukun nan idan kuka duba jikin rigata babu sta ko ɗaya saboda bani da wani matsayi a gidan kurkukun kaddara raino kawai nake yi cikin shekar kuka sufar bin suke faɗin wayo Allah mun shiga uku mun bani mun lalace tsohuwa dan Allah kada ki rabu da mu wallahi za mu yi biyayya za mu bi ki sau da kafa tun yanzu mun gane kuskuren mu Allah sarki wannan kenan hakika sun yi matukar ba ta tausayi sai dai ba yadda za ta yi haka Allah ya riga da ya kaddara musu rayuwarsu amma ba za su ci bakar wahalar da ba lalle ne su iya rayuwa ba Angel duk ta fi su shiga damuwa ita gani take Hada karin ƙarin dan ta ketare iyakar da ta faɗa mata cewa duk ranar da ta kuskura ta yi leken asiri to ba za su sake ganin ta ba amma kuma aiko da ta da tagar ba ta ga komai ba sai ma wahalar da ta sha sai dai idan ko da ma karya ta yi mata da ta faɗi hakan tunda ta saba canza magana numfasawa ta yi tare da kallon tsohuwa ta ce idan ma saboda sa'in sar da muke yi a tsakani na da ke ne yasa za ki tafi ki bar mu ina mai baki hakuri zan ma iya tsugunnawa a saman gwiwowina don in roke ki don Allah ba don halinmu ba ki hakuri ki ci gaba da zama da mu da sauri tsohuwa ta ɗaura idanuwanta kan wanda ta yi maganar ta yi mamaki ganin Angel ce idanuwanta sun ci ciko tab da kwalla duk da ba su zuba ba wata iriyar mahaukaciyar dariya tsohuwa ta tuntsare da ita jikinta har jijjiga yake yi saboda tsabar yadda take yin dariyar kamar za ta kife kasa duk suka kwara mata luhu-luhun idanuwansu da suka canza launi saboda kukan da suka sha Daga bisani tsohuwa ta dakata da yin dariyar tana kallon Angel ta ce onesa kenan. Ban taɓa tunanin za ki iya furta hakan da kanki ba. Lallai kun tsorata da tsohuwa zafirin tun kafin zuwanta. To a gaskiya dai ba taimakon da zan iya yi muku. Shawarar da zan baku shine ko da gigin wasa kada ku kuskura tana magana kuna kallon cikin idanuwanta. Na farko kenan, sa'an nan ba a sa in da ita, musamman ma ke onesa. Kina da gangancin yaba wa mutum, kina da gangancin yaba ma mutum magana. ina mai gargaɗinki da ki kiyaye harshenki wurin yi mata magana abu na ƙarshe da zan faɗa muku idan tana aure ba a tsegumi ko kafcen ido da ya kuce da ya fice har kisa tana har iya yi idan har aka yakan a gabanta idan har kuna son ku ci gaba idan har kuna so ku ci ribar zama da zafarin to ku yi mata biyayya tamkar za ku bauta mata idan ta bada umarni jiki na rawa za ku yi gaggawar yi mata shi babu musu idan har ba ku kiyaye abin da na faɗa muku ba tabbas za ku iya yi wa mutuwar ku kutse tun kafin lokacin ku yayi wani irin wahalallen yawo kowannen su ya haɗe wasu har sun fara jin zazzabi a jikinsu sun tsorata da tsohuwar nan da za a kawo musu ba lallai ba ne, kullum ku rinka ganinta kamar yadda kuka saba gani na jifa jifa saboda ita ɗaya ce daga cikin shugabannin kurkuku zai mayu a sati ku ganta za ta iya ɗaukar tsawon kwanaki ba tare da ta leko ku ba ta inda za ku samu sauki kenan domin kuwa bayyanarta ba alkhairi ba ne muryarsa aziza ce ta katse mata hanzarinta tsohuwa yanzu shi kenan tafiya za ki bar mu fuskokinsu sharkaf da hawaye hada majina da kyar ta kakalo murmushi akan fuskar ta ce kwarai kuwa tafiya zan yi in bar barku babu tabbacin za mu ƙara haduwa ni dai shawara ta a gare ku shine ku daina gaba da junanku ku haɗa kanku kuma ku kawar da idon ku ga duk wani abu da ɗan uwanku da nishi zai yi ku daina fushi da shi hakan zai iya haddasa mishi matsala a cikin zuciyarsa ajiyar zuciya da ɗan sauke kafin ta ɗago suka haɗa ido da Angel jika ta unaisa baki ya mutu tsohuwa za ta tafi ki huta daga nan mummunar fuskarta me yasa ban ga kina farin ciki ba ta yi tambayar tana sakin yar dariya Angel kuwa fuskarta a ɗaure take ta tsoke baki baiwar Allah damuwa ce dankare akan fuskarta A hankali tsohuwa take buga sandar hannunta wanda ke nuni da cewa akwai wani abu da hakan ke nufi. Sai dai basu fahimci dalilin da yasa take bubbuga sandar ba. Dakatawa ta ɗanyi stil idanunta na akan Angel ta ci gaba da cewa karamar su babbar su ki ci gaba da taimakon su kamar yadda kika saba. Ina jin daɗin hakan sosai. Hakika zuwan ki cikin rayuwarsu, tamkar bayyanar haske ne a cikin duhu. ki haɗa kan 'yan uwanki kada ki bari wani abu ƙalilan ya shiga tsakaninki da waninsu ku so junanku ku so ma kanku farin ciki duk rantsi duk wuya kada ku yi kuskuren da zai sa ku raba kawunanku idan har kuna son cimma burinku ina so ku ɗauka cewa ku kamar mukullai ne na mabuɗin wata kofa guda ɗaya wanda za ta sama muku farin ciki a cikin rayuwarku tabbas kuna da dama amma fa dole sai kun yarda da kanku kun haɗa kanku kun haɗa hannu domin kuwa kofar farin cikin nan tana a tare da ku sa'an nan ku ne makullin da za ku buɗe ta na san a yanzu ba za ku taɓa fahimtar kalamaina ba sai nan da wani lokaci a ranar da kuka fita a hayyacinku wasu ma ba sa a raye to a wannan lokacin ne za ku gane me nake nufi Allah sarki wannan kenan to ni ma fa na fara gigicewa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 duk suka zazzaro idanuwansu ganin wani irin abin ban mamaki da ba su taɓa gani ba. Shin kun san menene? Na san kun